الله Yadda sallar Idi ta gudana kenan a guda daga cikin masallatan Idi fiye da ɗari a birni da kewayen Kano, inda miliyoyin mutane suka halarta bayan kammala ibadar azumin Ramadan a jiya Alhamis. Bayan kammala sallar a masallacin Juma'a na unguwar Kakasara a nan Kano, Malam Ibrahim Tofa, wanda ya jagoranci sallar ya gabatar da ba. الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه kudubar da ya ta karkata ne kan jan hankalin al'ummar musulmi su yi riko da darussan da suka koya a lokacin azumin ramadana gabanin gabatar da kudubar malam muhammadu sani karkasara ya yi nasiha game da sha'anin tauhidi abu ya same ka daga kaddara cikin kaddarorin ubangiji ka fara tunanin cewa ai wane ne ai suwane ne ai dan an yi kaza ne shi ne kaza ya faru ka manta cewa ma asaba min musibati illa bi idnillah babu wata musiba da za ta samu mutum ba sai da izinin Allah amma yau an wayi gari wasu daga cikin mutanen mu Allah ta'ala shirya da mu baki da babu wata musiba da za ta faru face sai sun nema mata wani mahalli ai kaza ne ai kaza ake ai kaza ne ya samu kaza gaba ɗaya ma an aje Allah a wani A sakonsa na sallah ga al'ummar Kano, sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje sun yi kira ne ga jama'a su ci gaba da zama lafiya da juna da ma sauran mutane a rayuwarsu ta yau da kullun bisa koyarwar addinin musulunci. Jama'a dai na ci gaba da taya juna murna bayan kammala ibadar Ramadan cikin nasara duk kuwa da tsadar rayuwa da ake fama da ita. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.